ya ba lafiya ya mai masa komai a rayuwa Allah mun gode maka Allah mun gode maka ah, jama'a wannan bawan Allah da kuke gani gashi a kwance an zo wajen sati biyu ana bibiyan bukan sa amma abin da ake gaya min da nazo sai naga abin duk ya wuce inda ake nufi shekara biyu yana kwance yana jinya asalinsa tela ne mutum mai kwazo mai hidimta wa iyali a haka yana aikin tela ya samu ya sai gidan kansa ya dan sai fili ya dan gina gidan kansa yake kula da makarantar 'ya'yansa samari da 'yan mata yake kai su makaranta ya kai su makaranta dan makarantar ma kuɗi yake sa su ana cikin haka sai ciwo ya musu kwaf masa kwaf ɗaya tsawon shekara biyu gurin ɗinki ya lalace da ƴan yaduddukan da yake siyarwa komai nasa na rayuwa ya tsaya ga ciwo a ciki ga ciwo a mafitsara ga ido ɗaya ya mutu ɗaya idon ma yana neman mutuwa sannan kuma abinci ma ƙanzo suke ci ba su da inda za ba su da inda za su yi bayan da za su yi karatun ‘ya'yansa duk sun tsaya samari gaci suna buƙatar karatu amma iyakacin su firamare ɗaya sai yaron saurayin ma kullum baya fita ko ƙofar gida ɗayan yana fita ko da ko ya nema ya nema yi amma bai fiye samu naira hamsin naira ɗari ba yaron ƙanana ne ga bawan Allah akwai sani bawan Allah jama'a a kawo bawan Allah nan ɗauki babban abin da ya taya min da hankali shine wai kuɗi da aka yi ta harkar magani aka yi harkar magani kuɗi ya ƙare har ya zo ne mu bashi aka rubuta wani test dubu dubu saba'in da biyar wani test dubu goma duk ga takardun nan muna da su sannan aka rubuta wata allura ta gaggawa dubu hamsin da za a yi mar sai ya nemi aron kuɗi aka yi masa wannan allura ta dubu hamsin yanzu akan wannan dalilin an sa gidan bawan allah nan a kasuwa yanzu wani watan ma za a kuma yin wata allura ta dubu hamsin sannan kuma akwai magani ai ba zai kuma shi yadda ne maganin nan kin ga shi da ko da sati goma ta kwali kwali kwali wannan dubu goma muke siyan sa na menene shi magani yaran nawa su yanzu a nan cikin gida dai tara ne wanda ka banda wanda kuka aurar wanda take daki ɗaya ma babbar yar mu wallahi ta mamiji ta ya rasu ƴaƴan ta da la ilaha illallah muhammadu rasulullah to abin da muke nema a gurin ku jama'a shine a kawo wannan bawan Allah dauki a kawo masa dauki a kawo masa dauki a kawo masa ɗauki mu samu a samu kuɗin da za a biya masa bashin ma da ake bin sa kai sai da gidansa domin gida sutura ne ya samu ya tsire da gidan nan sauran kuɗin a cigaba da ɗaukar ɗawainiyar su a ringa sai musu abinci mu a san samun ma mun sami yadda muke so mu mai da ƴaƴansa makaranta mu mai da yaransa makaranta abu bane hajiya mm-hmm. ina da hawan jini ina da suga ke kanki matar mm-hmm. wallahi inna lillahi wa inna ilaihi kuma kin ga exercise din ma da aka sani ringa fita saboda wannan mai gidana ba dama in je ni na je asibiti a rubuta magani kina shan maganin asibiti dubu biyar za ki za an ce dubu bakwai aka rubuta magunguna to ba kuɗin sai na yanzu ba ma na zuwa asibiti to zancen abinci fa ya kike da iyali ga ga ƴaƴa wallahi tallahi abinda Allah ya taimaka muka samu kin ga idan muka yi tuwo tuwo muke dora da daddare da mhm. safa mu dumama mu ci kar ki ce wai cin koshi ne a zuzzuba ne a raba a ci abinci a rayu ba a ƙoshi ba. ka ce a kanzo duk kuna amfani. zan shi mu gasa tukunya. Mhm. To in rana ta sai mu sa a turmi mu daka shi. Sai mu kwaɗantawar yara sai su ci. wata ran ma ba za mu samu ɗora tukunyar ba allurar ce ta dubu hamsin ɗin da aka yi wannan aska allurar jama'a su gani yanzu an yi guda ɗaya wannan allurar yanzu sauran guda biyar za a ƙara yi duk wata allurar sa dubu hamsin duk wata allurar dubu hamsin na lillahi dan uwan mu sun yi kokari sun gaji eh, kowa karfin sa ya ƙare to yanzu dama dan ku biya wancan bashin kuka sa a gidan a gidan a kasuwa sannan ku ci gaba da masa magani a'a ai kuɗin da aka sayi wannan allurar ta dubu hamsin da ku karanta da makaranta da mm. wannan test da aka bamu na dubu saba'in da biyar kuma kika ce da wani na dubu da kuma na dubu goma sha shida to to ne aka Allah ya taimaka suka bamu wannan rancen naira dubu ɗari akan in mun sai da gidanmu mu ba su dan sai da ijima za mu sai da gidanmu mu biya su sannan aka ba mu da an ga ba mu da wani abin siyarwa in muka ranci dubu ɗari wa zai ba mu wannan to yanzu a ranci sanadin rancen kuɗin da muka yi da muka koma shine sai mm. suka ba mu wannan allurar to yanzu an yi ta mm. yanzu sun ce sauran ta wata biyar duk wata sai an yi ta kuma dubu hamsin mm. wallahi tallahi gidan nan ba abinci bawan Allah na mai kokari ne mm. jarumi ne ni mijina ne mijina ne na lalle mm. na san shi mutum ne mai kokari baya so ma mm. zauna gidansa ba a ci abinci ba amma yanzu sanadiyar wannan rashin lafiya to yanzu ƴaƴan ma da suke fita din su je su nemo su kawo sanadiyar su daga shi ni ba zan iya daga shi ba ni ma kafata wannan tana da matsala na gane yanzu abu kaɗan ne zai taɓa ni sai in faɗi da wannan kafa to saboda ka ƴaƴa masu fita su ne suke fita su je su nemo in sun nemo sai su kawo a kwaɗanta garin rogo ne a dama tuwon da tsamiya ne a sa a sha ita ce a madadin ga wannan tsamiyar Laila tuwo. Wallahi tuwo. Yake dama haka mun kunu. Eh sai mu jika tsamiya in ta jika in na bari nan baya aka siyo min tsamiyar naira talatin sai in jika ta. Sai mu dama tuwon da shi wannan ana sha dan tsamin tsamin sai kiga yaro ya sha cika cikin sa inda kika gan sannan hajiya wallahi ba mai makarantar boko ba mai islamiyya wallahi tallahi mun nema mm. akan a sama musu kowane aikin nema su ringa idan a ringa samu ma ana tallafa ai kuma suka tafi ga daga uban to ba aikin sai dai su fita su yi aikin To dole aikin karfin mm. ma wani ne ga kuwa sun mutu sai an sha maganin suke dan yin motsi to ba wannan ba zai fita ba he dai wannan kuma gobe shi kuma sai dan malam ka daina kuka mm, kukan yankan sa ike ya haji Allah zai ka dauki Allah zai foundation namu na Women Children Dream Foundation wacce ni Umma Suleiman Shabiyan Awaki Anti Baby nake jagoranta jama'a muna kira a gare ku abin da kuka saba yi dama aikin ku ne aikin ne kuma ba ma fatan Allah ya gajiyar da ku a kawo wayannan bayan Allah ya dauki da duk abin da Allah ya hore suna bukatar kuɗi sosai suna bukatar kuɗi a sauke masa bashi a haƙura da sai da gidan nan a gyara masa gidansa a sai musu kayan abinci abin da muka samu idan da yawa duk lokacin allura ko maganinsa a ringa masa har mu ga Allah zai yi muna fatan an kuma makaranta har makarantar nauyin ƴaƴan makarantar sa mu dauka muna fatan Allah ya ba mu Allah ya baka lafiya ubangiji Allah ya sa a dace duk kuma wanda suka taimaka da ko menene ko me kankanta su wanda ya niyyar taimakawa muna fatan Allah ubangiji ya ba da ikon taimaka jama'a a taimaka mana a yada wannan sako a taimaka mana da shi yarin har sakon ya je inda muke so jama'a komai kankantar abu ko da dubu ɗaya ka gani ka turo muna godiya muna farin ciki ko da dubu ɗaya ne kai Allah ya saka maka da alheri ko ɗari biyar ce ko naira ɗari ce ka turo na Allah baya yawa baya kaɗan jama'a a taimaka a taimaka wannan bawan Allah Allah ya sauwaƙe Allah ya bada lafiya Allah ya kawo ƙarshen al'amarin nan Allah ya laddafa